babin da ya zo na bayani game da wankan janaba ƙwalawa haddasani ya haya an malikin an na abdullahi ibn umara kana ya kulu ya ce abdullahi ɗan umar ya kasance na fadar cewa la ba sa bi ta salabi fadlil mar'ati ma kun ha ha'idan au junuban wai babu laifi a yi wanka da shauran ragowar ruwan da mace ta yi wankan janaba da shi matukan ba mai haila ba ce ko nifas alawa ni an malikin an nafi'in na abdullahi bin umara kana ya araku fi saubi wa huwa mai salli fili. Ya ce abdullahi bin umar ya kasance yana tare da janaba shi ya sa rigarsa kuma ya gumi a cikin rigar sa'an nan kuma in yi wanka jaraba zai sallah shi saka rigar a lokacin da gumi ya taso masa ya jike rigar yana tare da janaba to amma wannan gumin bai sa wannan rigar ta zama wani jasa ba sai ya sa ya sallah abinsa Abinda da ake nufi da shi kenan قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغسل جواريه رجليه wa الخمرة وهن Ya ce kwarakwaransa Abdullahi dan Umar sukan zo in yi alwalashe su wanke mishi kafafunsa alhalin suna cikin haila kuma su mika masa sallaya alhalin suna cikin haila mana mace tana haila ya nuna cewa ta zamo najasa kenan ko qala ya haya wasu ila malikun an rajulin lahu niswatun wa jawari an tambayi imamu malik aka ce mutum ne yake da mata kuma yana da kwarakwarai bayi mata kenan hal ya ta'uhunna jami'an qabla an yaghtasila ya iya saduwa da wacce kafin yayi wankan janaba kuma ya sadu da wacce qala sai Imam malik ya ce la ba'asa an yusiba ar-rajulu jariyatayhi qabla an yaghtasila Ya ce babu laifi mutum ya sadu da kwarakwaransa guda biyu ya sadu da wani ya tashi kuma ya je sadu da wancan kafin ya yayi wankan janaba fa amma nisa'ul hara'ir amma matansa da suke ‘ya'ya ba bayi ba fa yukrahu an yusibar rajulun almar'atal hurra fi yaumin ukura <coughs> ya ce an karhanta mutum ya sadu da matarsa da ke girki kuma ya sadu da matarsa wace ba girkin ta ba da aka tambaya shine ya sadu da matarsa sa'an nan kuma ya sake saduwa da wata matar tasa ba tare da yayi wanka ba to sai ya da fatawan cewa ai bai kamata ba mutum ya sadu da matarsa wace ba ita ke girki ba ranan girkin wata A fatawan da Imam Malik ya fara kenan fa amma an yusibar rajulul jariya ثم يصيب الأخرى وهو جنب ولا بأس بذلك amma kwarakwarai ne guda biyu ya sadu da wacce kafin ya wanka ya ce sadu da wacce ya ce babu laifi hala ya haya ya ce wasu ila malikun an rajulin junubun ya ce an tambayi maliku dangane da mutumin da yake tare da janaba wudi alahu ma'un yagtasilu bihi aka aje masa ruwa da zai yi wanka da shi fasaha sai ya manta fa'ad adkhala usbu'ahu fihi sai saka yatsinsa a cikin ruwan li ya'rifa har ma'i min bardihi don ya ji ruwan mai zafi ne ruwa ne mai zafi ko koron sanyi ne qala malikun in lam yakun asaba usbu'ahu adha fala ara zalika yudajjisu alaihi alma'a yace wannan yatsan da ya saka a cikin ruwa in ba najasa ke tare ke cikin hannu yatsan ba ai ba zai bata ruwan ba to abin da yace bi fadlil mar'ati ai mutum yayi wanka da ragowar ruwan da matarsa ta yi wanka fadlul ma'i ya kasu kashi guda biyu ne ruwa aka sa cikin bokiti ko roba aka ɗebi aka yi wanka wannan babu laifi mutum ko shi ya wanka ya rage matarsa ta ɗauka ta yi wanka ko ita ta yi wanka ta rage shi ma ya ya ɗauka ya yi wanka to akwai da yadda suke yi tasa ake a zuba ruwa a jiki jikin mutum yana zuba a cikin tasa ɗin a tare ruwa wannan ruwan zai za a iya yin wanka da shi ko ba za a iya ba in ruwa ya taba jikin mutum ruwan ya zama na najasa kenan ko ko yana da tsarkinsa eh amma fadlul mar'a in cikin bokiti ne na Aisha ta ce kuntu tasiru ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min ina in wahidi ta ce suna wanka ita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga mazubi guda daya ko bokiti ko roba ko menene to ba yadda za a yi mutum yana tsaye ya ɗebi ruwa ya watsa a jikinsa jikin bokiti wani bai digo daga bai daga jikin shi ya shiga cikin ruwan ba zai taba zai taba yiwuwa ba na jikin manzo Allah na shiga na jikin na Aisha na shiga bai sa ruwan ya zamo abinda ba za a yi amfani da shi ba eh shi yasa ko tana haila ko ba ta haila ko menene matukan ai akwai ka'idan da aka sama ruwa kamar yadda zai zo wajen mutum zai imamu malik aka ce in mutum ya sa ruwa bakin shi maimakon ya sa hannu cikin ruwan hannun na da datti shi ya sa ruwa bakin shi ya zuba ya wanke hannunsa me ke hukunci sai ce a'a bai yi ba almajiris abdurrahman ibn al-qasim ya ce ya yi imam malik ya kalle ce wai ruwan da aka saka baki bai zama mutlakul ma'i ba sai ce ruwan yawu ko ruwan baki kasancewa ba zai zama mutlakul ma'i ba an danganta shi zuwa wani shi ce ai ba zai yi ba shi kuma ana magana ne kan mutlakul ma'i ba ba ya ce in ruwa ya jima baki shi zama in yawu ya jima ruwa ya jima baki shi zama yawu in ya ya ji maranda shi ya zama me ya zama ruwa kenan shi abdurrahman dan kasim ya ce ai kasancewa an zuba ruwa a cikin baki din kana zubawa kana wanke hannunka baya nuna cewa ruwan ya najisa don ruwan na da yawa a bakinka to shi yasa eh, eh, ibn al-qasim shi kansa ya saba ma imamu malik akan wannan mas'ala haka suke tafiya mas'ala ta zo imamu malik almajiransa guda biyu kowa na da riwaya da rawaito imam imamu malik malik ya ce kaza malik kuma ya ce kaza ya za a yi to shine in an je wajen tarjihi in za mu zo insha Allah haza babu ma ja a fitayenmu alaisa kazalik babin da ya zo na taimama قال وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت نانا عائشة تجي نانا عائشة الله كرم داتشي قالت تجي خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره غزوة بدل المصطلق تجي من في تتارد منظوم الله wannan zahirin lafazin kharajna ma'ana su matan manzon Allah kenan ko ita kadai ko su biyu ko duk baki daya don cewa harajina ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi ba'd asfarihi zai zo daga karshe insha Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in zai tafiya yana ƙuri'a ne ma matarsa wacce qur'a ta tafita fita da ita za a yi tafiya to sai ta ce kharajna mun fita zahirin wannan maganar mun fita kusuwa ke kadai ko da shauran mate kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace hatta idza kunna bil baida har sai da muka kai waje da ake ce da shi al baida hanyar Madina ne hanya ce ta Madina aw bi zatil jaysh da baida da zatil jaysh duk hanyar Madina ne hanya ne tsakanin Madina zuwa banil mustalaf in qata'a ikhduli ta ce sai sarka wuyata ta tsinke fa'aƙama rasulullah sallallahu alaihi wasallam alalti masihi sarkan wuyar na na aisha ya tsinke to manzo Allah shi ya ce a tsaya a nemi sarkan saboda sarkan ta tsinke ko ko a'a saboda ta bata ba a ganta ba saboda ta bata ba a ganta ba dukiya ce ba za a tafi a bar wannan sarkan ba sai an nemo ta tare da cewa manzon Allah da sayyidina Bakar da da duk sojojin musulmi waɗanda suka fi wanda suka yi tabbatar da abin da duniya ba ta taba yi ba kamar su sai su sai da kowa ya saura wajen sai an ga sai an gano sarkar na na Aisha tukun a tafi in ba haka ba in ta kama za a kwana nan sai dai a kwana don ka lura cewa hakki ba a wasa da hakkin mutum kasancewarta ta zama mace ko yariya ko sarka menene mecece sarka guda nawa ce a'a ba shi ake ba ana kula da haƙƙin mutum ne dole ka kula da haƙƙin matarka dole ka kula da haƙƙin yarka dole ka kula da haƙƙin uwarka ko yaya ne kasancewar muna zaune ana hukunci ana Najeriya ana komai da komai a'a ai akan yi yar cikin gida wani wuri din ko duk wanda ya kafa hukunci ya kafa doka za ka iya gyara addininka a ciki misali road safety da mane ne wannan kungiyar da aka kafa masu kula da laifin karota da karota da road safety da menene da menene ba dokansu da mutum ya keta doka a kama shi ba a tsayar da shi ko to amma lokacin da ka tsayar da mutum sai ga mace ce sai ka kyale ta sai tafiyar ta mace ta taho a motarta ta yi kuskure eh ta ga danja ta wuce ko ta yi wani kuskure sai ka tsaya kana tsaya sai ka bude motar ta ka shiga da uniform ka cikin rana ka yi gumi kana warin ta kana sai ka shiga mata cikin mota wai a tafi ofis wannan kuskure ne ba dare bane ai haka a Kano in ai haka a koyira ba dare bane ai haka a Kano kana ganin mace ce saka kyale ta tafi to ta ke ta doka bar ta tafi kafin ka zo wajen doka ta Allah da dokoki nawa ka karya waɗanda suka kafa doko suka kafa dokar dokokin da suke karyawa su kansu sun yarda da dokar duk dokokin da aka kafa akwai dokar Najeriya da ta yarda a ɗabi kudin gwamnati akwai dokar da ta yarda da sata akwai dokar da ta yarda da menene da menene to waye bai ba akwai wanda bai ba su kansu ba yarda da dokar su kai ba to shi yasa karka take addinin ka don dokar su eh doka duk doka ce kana cikin Kano da zama cikin na tafiya da motar ta ta keta doka dokan ba bi ta kara karya ba sai ka yalle ta tafiyar ta amma kaje kana burewa sai ka shiga ciki ka cutar da ita kana warin gumi ka cutar da ita kuma mace ce ba daidai ba da ka shiga mata ba in uwarka ce ko yarka ko matarka zaka ji daɗi kuma kai tsakaninka da Allah dokar kake karewa ko dokan kanka duk masu kula da dokoki da karo tare da road safety da mai da menene wa suka fi su mai bin doka ko mai keta doka wa suka fi so saboda mai ya samu kudi kada karya ka saboda wayannan abubuwa sai kai rayuwar haka gaji bukatar ka ta biya ba kana cikin talauci ka kode cikin kaki ka zo kana neman fansho kuma a ce babu fansho ka shekara ka wata nawa ba shi yasa kai musulmi ne dan Kano ne bahaushe ne ka san addinin musulunci ka san menene da menene eh doka ce da an yi aika kaza kaza kaza kana ganin ta sai ka kyale ta Shi kenan, ka saba Allah kenan baka saba Allah ba ka kiyaye addinin ka ne ka kiyaye hakkin mace ne ba daidai ba ne ka shiga mata motarta ko ka kama ta ku je ofis kuna tsaye har magaruba almuru yayi ka kuna ta tsoratar da ita don ta kawo kudi in mata rike kudi ba kun tayar mata da hankali kenan ko kuwa mutum yana gida ba shi da lokaci yarsa za ta makaranta ka ce a dauke ta a tafi da ita ko kaninta ko wanta ko direba aka je a hanya a tsare su a'a kana kallon ya ce za ka yi ta makaranta ko uwarsa ce zai kai ta unguwa ko zai menene tun da mace ce sai ka kyale ta ta wuce ba abin da aka saba ba ba karya dokan Allah ba karya dokan kowa ba su da suka kafa dokan su ne farko wanda ke karya dokan to sai ka kare addininka a cikin wannan sai ka ga Allah ya sa maka albarka wannan naira biyar naira ɗari biyu da kake so a baka ɗin nan bar shi ya wuce Allah zai baka dubu saboda me saboda ka kare addini ka kace ai wannan musulma ce mace ce ba wai sai musulma mace ce kuma a kasar Kano kasar Kano kasar musulunci ce to ya kamata mace ta ji daɗi a kasar Kano ta a kare mata mutuncinta kar a keta mata haddinta kar a keta mutuncinta da an zo an shiga an ce a je ofis sai gabanta ya fadi tana makarkata to in ba in ba kudi tare da ita sai su kai ta har ofis a tsaya a bata mata lokaci ga ga la'asar yayi ga magarba ta shi ga hankalinta ya tashi wallahi ba daidai bane kuskure ne sai kai ka gama Allah yana kallon ka duk wanda ya zalunci wallahi tallahi ba zai tsira ba kada ka taba tsammanin cewa ka yi zalunci don kana da mulki ko kana da kudi ka tsira kenan wai haramta zalunci Allah Allah ya haramta zalunci ba yadda za a yi a fi karfin Allah abinda kake gani ka yi zalunci din nan akwai ran da Allah zai kama ka ko duniya ko lahira ka tabbatar da cewa zalunci ba ya tafiya banza in tsakaninka da Allah ne ka roki Allah sai ya gafarta maka amma tsakaninka da wani dan adam wallahi sai ya yafi maka sai ya gafarta maka wannan Allah ce baya shiga cikin wannan diwani amma ka zalunci kanka Allah zai kyale ka ka zalunci kai kai sabon Allah tsakaninka da Allah Allah zai zai iya gafarta maka amma ka zalunci dan adam wallahi sai ya yafe maka in kuma bai yafe maka ba har aka je lahira to ba wanda zai shaurari wani a ranar lahira ya ce ya yafe maka ba za a tabayi ba daidai da gyatimarsa ko ɗansa ko ɗansa ko ba ya ce a ƙara masa ko kwaya ɗaya a cikin naka suka ce a'a ba za ka to hajiya in ni na baki in lissafi ya karye a kai na fa yau la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah kada mu saki jikin mu don ana kafa dokoki muna keta shari'ar mu wallahi kowa sai ya da ku da su sai kai aikin haka gaji ka rasa yadda zaka tafi ba wai dokoki ake bi ba ana yaudaran muna yaudaran kanmu ne in ba haka ba masu kula da makabarta mai albashin su naira dubu hudu a yi wata goma kuma ba a biya shi ba sanata albashin shi ne miliyan talatin a wata duk sanata duk majalisa duk shugaba duk wane ne wata rana zai mutu nan za a kawo shi wannan albashin shi miliyan talatin a wata wannan albashi kuma ba yadda za a yi wata kai karshe ba suke suke dokan suke sama kansu kuma suke biyan kansu wannan albashin shi naira dubu hudu kuma a yi wata goma ba a biya shi dubu hudu din ba sa'an nan kuma ce in an kawo mutum za a binne kar su ce a biya kuɗi to yaya za a yi kenan an shirya gaskiya a nan sanata da kiran miliyan talatin garin su da su masu kula da makabartar ta talaka su suka zabe ka cikin miliyan talatin ka ce a cire miliyan biyu wannan a ce a miliyan biyu duk a rarraba musu sai albashinsu ya kai dubu hamsin hamsin shi yasa ba gaskiya ake shiryawa ba shi yasa kowa wallahi da mulkinka da kudinka wallahi wahala za ka shiga a cikin wahala kake kada ka taba tsammanin cewa don kana da kudi ko kana da mulki ka tsira kenan a'a wannan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama da sojojin da ba a taba samun su ba a duniya baki daya har a da kasa ba za a taba samun irin su ba ana tafiya kuma jihadi na tada addinin musulunci nana Aisha matar manzo Allah sarkanta sarkanta ta tsinke manzo Allah ce sai a tsaya a nemo inda sarkar take ba za a tafi ba a cikin sojojin akwai wanda zai iya ce akwai Abdurrahman bin Auf akwai Usman bin Affan akwai Sayyidina Abubakar akwai wanda zai ce sarka guda nawa ce za a biya ta a tafi a'a sai an nema ashe da sarkar ta fadi sai rakumin ya kwanta akan sarkar aka ta nema ba a gani ba ku je ku duba ku je ku duba sai manzo Allah ce a tsaya sai an gano sarkar ta tukun a tashi a koma Madina فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah ce a tsaya a neman mata sarkar ta. wa aqaman nasu ma'ahu mutane duk suka saura ba wanda ya isa ya tafi tunda manzon Allah ya saura anan walaisu ala ma'in inda aka tsaya kuma ba kusa da ruwa bane kuma ba su da guzurin ruwa tare da su to in aka kwana gari ya waye sallah ta kama kuma ba ruwa ya za a yi kuma lokacin ba a san taimama ba ya za a yi hankalin kowa ya tashi wa laysa ma'ahum ma'un ba su tare ba ruwa tare da su فأتى nasu ila أبي بكر الصديق فقالوا sai mutane suka zo wajen sayyidina abubakar sai suka ce ala tara ma sana'ata aisha abubakar ga abin da aisha tai bane baka gani abin da aisha kaga abin da aisha tai kuwa ta tsare mu ta hana mu tafiya kuma ba mu tare da ruwa in sallah ta kama ya za mu yi to ashe mace in ko akwai mijinta za a iya kai karanta wajen ubanta za a kai karanta wajen mijinta za a iya kai karanta wajen ubanta nan ina aka kai karanta aqamat bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ta tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ba zai tafi ba sai ya neman mata sarkanta ita ta ce tilas ne sai ya nema mata sarkanta manzon Allah ne ga hakkinta ne ba za a danne ba za a tauye mata hakkinta ba wa bin nas wa laysu ala ma'in wa laysa ma'ahum ma'un qalat aisha nana aisha ta ce da aka je aka samu manzon sayyidina abubakar aka faɗa masa faja'a abubakarin shi sayyidina abubakar ya zo wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wadi'un ra'sahu ala fakhidhi faja'a abubakarin sai sayyiduna abubakarin ya zo wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wadi'un ra'sahu ala fakhizi alhalin kasancewa lokacin da sunna abakar ya zo wajen ta an je an zuga shi kenan ko me aka yi mishi eh an kai korafi ko an kai korafi zuga shi aka yi ko korafi aka yi korafi aka yi ba zuga shi aka yi ba to za mu ga abin da ya faru zuga shi aka yi ko korafi aka yi kad nama manzo Allah ya dora kansa mai albarka akan cinyar na Aisha kuma yana bacci fa qala sai ce habasti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa nasa wa laysu ala ma'i kin tsare mutane da manzon Allah da al'umma duk baki daya kin tsare su kin hana su tafiya sannan kuma ba su ba ruwa kusa da su ba su da guzurin ruwa wa laysa ma'ahum ma'un qalat aisha sai da na aisha tace fa'atabani abubakrin sai min fada sai sayyidina bakar ya min fada korafi aka kawo ko an ziga shi ne har yanzu korafi ne faƙara ma sha Allahu an ya kula sai ya fadi abinda Allah mana ya yi mata fada ya yi fada ya fadi abinda yake so waja'ala yat'aru bi yadihi fi khasiratihi ido ki hannunsa yana zungurin kuibi na jiki yana zunguri na ke haka kawai ki zo ki hana mutane tafiya ki manzo Allah ki hana manzo Allah tafiya ki hana mutane tafiya yana mata fada yana zungurin ta فلا يمنعني من التحرك الا مكان رسول الله مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم tace sai nayi karfin hali bana motsi saboda manzo Allah na kwanci kanciya ta yana bacci nayi motsi manzo Allah zai tashi su kuma sun san in manzo Allah na bacci ba a ta da shi sayyidina wata riwaya sayyidina Umar yayi dabara ya daga Allahu akbar yana Allahu akbar ko manzo Allah zai je tashi manzo Allah na bacci ba a tashi saboda wahayi na zuwa masa cikin bacci an fahimta yari a karama kenan fa manzo Allah ya bar duniya na na Aisha shekarun ta nawa goma sha takwas ta ce yana ta zunguri na yana ta zunguri na yana ta fada yana ba abin da ya hana ni na yi motsi shine manzo Allah na kwance kan cinya yana kwance kan cinya ta in na motsa zai tashi waja'ala yat'adu bi yadihi fi khasirati فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله رأس رسول sallallahu alaihi الله عليه وسلم على fanama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bacci hatta asbaha ala ghairi har sai da aka wayi gari sa'an nan ba mu kusa da ruwa kuma ba mu da guzurin ruwa to me yasa aka saura wajen lokaci dare ya yi ba za a tafi ba sai gari ya waye in duhu ya hana a gano mata sarkarta to in gari ya waye haske za a gani ko ko wanda aka aika su je ku je kowa ya bi hanya ko daga hanya ne da sarkar ta tsinke shi ta fadi to bata sani ba ko ku je ku duba hanya wannan su bi kabuga wannan su bi kaza wannan su bi kaza kaza kaza kaza to ko su ake jira har bacci ya zo ko ko a'a cewa a tsayawa aka za a yi bacci har gari ya waye duhu ya hana a gani sai in haske da gari ya waye haske aka samu haske to da aka wayi gari rakumin na tashi sai aka ga sarkar ashe rakumin ya kwanta kan sarkar anzalallahu tabaraka wa ta'ala ayatar tayammum sai Allah ya saukar da ayat fa tayammamu sai suka yi fa qala usayd ibn hudayr sai wani bawan Allah sahabi sunan shi usain ibn hudayr sai ya ce ma hiya bi awwali barakatikum ya ala abi bakri ya ku iyalan abu abubakar ba wannan ce farkon albarkanku ba duk sa'an da matsala ta tashi game da nana aisha sai Allah ya saukar da aya sai Allah ya saukar da aya mana ba wannan ce farkon albarkanku ba mana ali abubakar suna da albarka kenan qalat tace fa ba'athna al-ba'ira alladhi kuntu alayhi gari ya waye haske ya fi ya bayyana sai aka tashi rakumin na tashi sai aka ga fawajen na da ta hatahu sai aka ga sarkar karkashin rakumin ashe rakumin ne sarkar da ta faɗi sai rakumin ya kwanta a kan sarkar ba wanda ya san wannan an fahimta to wannan shine sababin saukar da ayar taimama nana aisha ita ce sababin saukar da ayar taimama menene sababin kuma sarkar wuyarta sarkan wuyarta shine yasa aka samu albarkan yin taimama in babu ruwa sai a yi taimama so da yawa abubuwa suna faruwa haka nan nana khadija bintu khuwailid mace da tafi kowa albarka menene ya sabbaba mata wannan albarka menene me ya sabbaba mata wannan albarka kasuwanci kasuwanci neman kudi kasuwanci shi ya san mata wannan tana da kasuwanci tana da arziki tana kasuwanci sai aka bata labarin Muhammad bin Abdullahi Amini ne yana da amana sai ta ce a kirawo shi ya zo su kulla ciniki shi ita ta ba da kuɗi manzon Allah shi ya tafi aje a yi ba abin da ya kulla abin kenan ba me ya kulla abin kasuwanci halimatu sa'adiyya menene zama mata sanadin ta samu albarka har lahira eh sana'a sana'ar shayarwa saboda suna da sana'a in sun tashi ranar kasuwa kowa ta je ta ɗauko ɗa ta je ta shayar da shi ta samu abin da za ta ci a gidanta da suka fita za su tafi ana tafiya kowa abin abar hawarsa na da ƙarfi sai ita halimatu sa'adiyya ba abar hawarsa abar hawarta ba ta da kwari ita ce baya baya aka je kasuwa aka zo ga wannan uban shi yalla bai ne wannan uban shi Komishina ne wannan uban shi minista ne wannan uban shi majalisa ne wannan uban shi sanata ne duk masu kuɗi ne wannan ta dauka wannan ta dauka wannan ta dauka to wannan yatimi ne yatimi abi talib kenan gashi maraya ne ba wanda ya dauka ba waye zai dauki maraya ya je su ci me sai da aka kusa tashi kasuwa sai ta auratu da babu ai har ba daɗi ko abin kunya ne a ce kowa ya samu sana'a ya tafi ni na koma gida yadda na taho to wannan maraya mara na ɗauke shi na tafi ya fi babu me yasa ka ɗauke shi larura sana'a ya fi babu ya za a yi bara na ɗauke shi na tafi to ashe albarka ta ɗauka ba ta sani ba da sun san abin da ke tare da shi ko ɗan wane ne ba za su ɗauka ba wannan za su ɗauka to amma ba su sani ba misali aka kawo zinariya da biliyar nan aka rufe da taron so da datti da mai aka jefa bakin kofar masallaci banda za a tayi da shi ran da duk aka san me yake ciki ya za a yi kowa ya dauki ayan mawadata ita halimatu sa'adiya bata samu ba lokacin komawa gida ya kai sai ta auna na koma gida ba komai ai abin kunya ne tubara na dauke shi haka ya za a yafi babu sai ta dauka tana ɗauka ana tafiya sai a bar hawarta ta take ci gaba tana tana tsere su ka ce halimatu sa'adiya ba ke ce muka taho daga gida a bar ki ba ba ta iya tafiya ba ya aka yi yanzu take tsere mu ashe albarka ta ɗauka ta je da shi gida menene sababin wannan albarka sana'a iza kar ayi wasa da sana'a da babu ai gara ba daɗi abin da sa ta ɗauka kenan ba haka bane ba kafi zuru kafi kaza ya ba haka bane ba duk abubuwan da ake faɗa ashe albarka kenan ta dauka shine ta zabo halimatu ibnatu abi zu'aib sa'adiyya har yanzu duk wanda kaza an ce mata sa'adiyya sunan wane ne halimatu sa'adiyya nana khadija kasuwanci shi ya mata wannan albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokaci lokacin yana Muhammadu ibnu Abdullahi maraya ya girma ba haka bane ba aka ce mata yana da amana ita ma ta san shakoren makka yana da muhammadu amin ya ce tun da yana da amana ni kuma yana da dukiya ya zo na bashi mudaraba kenan ya zo na bashi dukiya ya je ya yi ciniki ya zo ana rabawa kenan sai aka ta hada shi da mai maisara suka tafi kasan sham duk abin da ya faru da aka rawa ka bata labari sai ta ce to wannan ai albarka kenan nafisatu binti muniya wata kawarta kenan kawayen alkhairi kenan ki je ki yi magana ki ce ma iyayensa zuwa ina son a daura mana aure da shi sai ta je bintu muniya ta je ta bada labari to sanadiyar daura aure sanadiyar a daura aure tsakanin ita da manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam masallaci su kadu? wajen tahajjudi ne wajen menene da menene suke hada su a'a kasuwanci kasuwanci tana da kuɗi tana neman da ta ga amana sai ta danka amana aka je aka ciwo albarka aka dawo to inda duk suka tafi sai a ga bishiya na kaza sai aka ce wannan me aka ce ai kaza ka ce to wannan fa mai yiwa shine kaza da kaza da kaza saboda da aka zo aka bata labari mamakan da aka gani game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai abin sai ya burge ta sai abin ya mata daɗi daga kasuwanci sai aka kulla mai aure za samu albarka ko ba samu albarka ba za samu albarka a wannan lokacin kuma wata matsala mai ban mamaki ta faru in aka ce maka da manzancin manzon Allah da hijira wanne ne gaba sai ka cewa manzanci manzanci da hijira da manzanci tare suka fito ba lokacin da suka je da ya je gari hira sai na abin da ya faru sai na na khadija ta ce to ku je da shi wajen wa eh waraka ibnu naufal ibnu abdul uzza dan babban nana eh, a khadija ku je da shi ku ce mishi kaza da kaza kaza ta ce wannan dan babban ka ne ka duba shi mu gani sai ya je da ya je sai aka yi yaya ya tambaye shi ya tambayi bayani duka sai ya ce eh wannan shine namusun da ya zo maka kaza kaza kaza ina ma da lokacin da mutanenka za su fitar da kai ina da ƙarfi da na taimake ka taimako mai ƙarfi da an tsoron naka nasarar mu'azzara daga nan hijira fa ta fara fa In In iz yukhrijuka qaumuk iz yukhrijuka laitani fiha jaza'an in yi iz yukhrijuka qaumuk ina ma da zan zamo ina da ƙarfi lokacin da mutanen ka za su fitar da kai makka da na taimake ka taimako mai ƙarfi mai girma sai ce awa mukhrijiyahum fitar da ni ma za su yi ya ce ai babu wanda ya taba zuwa da irin abin da ka zo da shi sai an cutar da shi sai an zalunce sai an yi kaza sai an yi kaza sai an yi kaza ba tun daga nan aka hijira ta tabbata ba kenan hijira ba ta tabbata ba to shi kenan sai aka dawo to yanzu warakat bin naufal tun kafin addinin musulunci yayi mai kenan ya musulunta ba haka bane ba to shi yasa da hijira da manzanci annabta manzanci manzo annab mana annabta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare suke laitani fiha jaz'iz yukhrijuka qaumuka qala aw mukhrijiyahum قال ما جاء ahadun بمثل ما جئت bihi illa uziya. to shi kenan kasuwanci yasa da na Khadija ta samu wannan Halimatu Sa'diya sana'a ya samu da wannan yasa in kana kasuwanci kai tsakani da Allah in kana sana'a kai tsakani da Allah zaka ga abin da Allah zai saka maka a ciki amma kana kasuwanci kana zalunci kana sana'a kana zalunci wallahi ba za ka tsira ba duk abin da ka tara ba zai maka albarka ba kai hakuri kana neman halal za ka muri rayuwarka fiye da yadda kake so saboda Allah zai sama albarka amma in ka kasa hakuri ka ce sai ka yi zalunci Allah da ya haramta zalunci din na yana kallon ka yana nan yana kallon ka kuma ba a fi karfinsa ba din ba ka gama ba ka ci daɗi ka gama ba wanda ya taba cin nasara sau biyu a cikin rayuwa ko farkon rayuwarka ko ƙarshen rayuwarka amma ka cikin farkon rayuwarka har rayuwar rayuwarka ba a taba yin haka ba ba za a taba yi ba kuma har ana da kasa an fahimta ko ba fahimta ba sai ka yi abin da ka ga dama sai ka girma kana kallon abincin likita ya ce ma karka ci kaza karka ci kaza karka ci kaza ga kudin ka tara kuma ba za ka yi cin abinci mai daɗi ba an haramta maka saboda ka ci tun daga farko ka tara dukiya ta haramu shikenan ka tana shiga supermarket ba ta halga ko ina sai wurin dubu hamsin dubu ɗari dubu menene da kwaso su tarike ta zo da shi gida kai kuma kana hakuri da halal matarka tana shiga kusa kusa ta yi wannan naira dubu naira ɗari biyar shi za ta kwazo ta zo gida duk ku je ku rayu kana dawowa gida aka ce ai yaro na zazzabi sai gaban kai fadi ai typhoid ne ai kaza ai sai sai aje sai aje menene private ko after shi waje in kana hakuri ka hakura da halar. kana zuwa aka ce ai yaro na zazzabi mata za ka ce to a nemo sabara mana a samu shayi a samu kudin zaki mai dimi a bashi sha da ya je kwanta wallahi sai ya tashi waye gari lafiya kalau wannan ka je private ka kashe dubu hamsin dubu ɗari an fita da shi waje a dawo da sauran da rashin lafiya saboda me saboda baka tsaya ka tara halabar ba haramun kake tarawa kuma Allah ya cire albarka a cikin haramun ya saka a cikin halal kesa in kai hakuri abinda ka samu hanya haramun din nan zai zo maka hanya halal kasancewanka kana zalunci ba ya sa ka samu abinda Allah bai rubuta maka ba kana cikin cikin mahaifiyarka ba tun cikin cikin mahaifiyarka aka gama budget ko ka neme shi halal ka yi hakuri lokacin da zai zo ko ka neme shi haramun ka wawaso shi ko ta yaya ne kuma ba za ka ci shi ka ji daɗi ba sai mutunci ya zubi inda kunya sai ka ji kunya sai curuta kuma za ka je ka tarar da lahira Allah ya kama kai ma hisabi Allah ya kiyaye قال يحيى يحيى يتي وسئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت imamu malik an tambaye shi aka ce mutum ne ya yi taimama saboda sallar da za a yi sun mahadarar salatun ukura a ya tayammamu laha ka yi taimama aka yi azahar kana zaune wannan taimama alwalan ba ta warware ba sai la'asar ya zo sai sallar la'asar ta zo sai ka saki taimama an ya fihi tayammamu zalik faƙala sai ce bal ya taimamu li kulli salatin yace a a ai zai sake sai kowace sallah sai ya yi taimama azahar sai ya yi taimama la'asar sai ya yi taimama magaruba sai ya yi taimama to abinda imam malik ya kalla a anan shine aka ce wa lam fata yamma mu sa'idan tayyiba ko shi yasa an kai sallan zahar in la'asar ya zo ka tashi ka je ka nemi ruwa sai in baka samu ruwa ba fata yamma mu sa'idan tayyiba rashin ruwa ya ce maka yi mai sai ka yi taimama an fahimta wasu malamai kuma suka ce ai taimama ya maye ma ruwa ne tun da ka riga ya kayi taimama taimama ya maye ma alwala to in ba abin da zai warware alwala ya zo ba taimama ita ma ba za ta warware ba in kai taimama kai azhar la'asar ta zo ba alwala ba ta warware ba taimama ba ta warware ba sai kai sallar la'asar kai sallar magharba har sai ta warware an fahimta ƙarin juna ilimi suka yi abinda imamu malik ya kalla ya faɗa almajiransa duk sun faɗa abinda ya kalla shine ai wanda bai samu ruwa ba ce ma aka yi bi in ba ku samu ruwa ba fata yamma musa idan ba to shi yasa da azhar ta zo baka samu ruwa ba shi yasa kana da larura uzurin da zaka yi taimama sai kai taimama in kai sallan azahar ka gama la'asar ta shigo aka ce sai kuma ka tashi ka nemi ruwa in baka samu ba to kuma taimama ta kama ka tunda baka samu ruwa ba wajen taimaman ta to sai aka tambaya in mutum yayi taimama zai sallan asuba sai ya raka ta alfajir fa ya ce eh wannan ya yi tun da ba ta zara tsakani to ka gani ko inda mas'alar ta warware kenan to me yasa ake samu wa'annan mas'aloli wata imam malik wata mata mai jin karatu ce wata aliba ce la abin da ke daure min kai mas'ala sai a ce maliku ya ce kaza maliku ya ce kaza kuma duk mas'alolin sun sha bambam sai aka ce musu abin da yake faruwa imamu malik yana da almajirai abdurrahman ibn al-qasim ashhab da manya-manyan malamai waɗanda suka yi karatu wajen sa kai tsaye da wanda suka yi karatu wajen sa da wanda suka yi wajen almajiran sa duk suna nan da yawa to tarar imamu malik ya bada karatu ya ce kaza wannan almajirin ya dauka ya tafi ba yanzu mun yi karatu ba mun tashi ba ana tashi wannan ya shiga mota za shi gizawa wannan za shi kura wannan za shi yan kaba wannan za shi kaza kaza kaza kaza ce awa biyu duk gari duk kasu wannan fatawa ta yadu ba haka bane ba kai da kaje ka yada kura wannan yan kaba wannan za wannan kaza da kaza kaza to gobe kuma ko zuwa an jima kuma muka yi karatu sai muka yi gyara a cikin abin da muka yi din kai kuma ka riga ka tafi fatawarka ta tafi wannan gyaran da aka yi baka nan wa'ansu kuma suka ɗauka wannan kuma yayi malumfashi wannan yayi zariya wannan yayi kaza kaza kaza kaza ba shi ma za shi faɗa faɗa bane ba za shi ne je faɗa to shine zaka ga an ce ai almajiran maliku kuma wa abdurrahman ibn qasim yace shi ya rawaito daga malik kaza ashhab wannan ya rawaito daga malik kaza wannan haka suke faɗa to abin da yasa ake abin da yasa ake samun magagadu sun sha bamban kenan saboda imamu malik ba duniya suke bukata ba in yayi fatawa yau bayan wata ɗaya ko biyu ko sati ɗaya ko shekara ya ga a fata wadda ta fi wancan barin wannan yake ya ɗauki gaskiya ɗauki abin da yake shi ne daidai ba ruwan shi ka ce maliku ya aka yi shi ba ruwan shi kai ne ka ce shi ya ɗauki kan shi shi malik ibn anas ne kai ne ka ɗauke shi imamu malik imamu darar hijira masu ne baya kuskure to inda matsalolin suka rikitar da mutane kenan an fahimta babban misali akan haka Za ka kama zaɓin Imam Malik so da yawa yana karkata ne zuwa Abdullahi dan Umar Zuhuri ibn Umar kaza kaza alaysa kazalik to wata rana sayyidina Umar shine khalifa yana zaune shi mas'ala ta fado aka ce khalifa ga wani ya je ya auri mace tana cikin idda a subhanallah ya ya aure ta cikin idda a taho da shi babu aure ta je ta ka ta idda sa'an nan ta yi iddan wannan kuma babu aure tsakanin su ko da su biyu kaɗai suka saura duniya fatawar da aka yi kenan majalisar sayyid na umar ba an tashi ba da safe an yi wannan ya kama hanyar unguwarsu wannan ya kama hanyar ƙauyensa wannan fatawar da aka tashi da ita kenan zuwa can hantsi ko da rana ko yamma sai ga sayyid na aliyu ya shigo hallalul mushkilat kenan aka ce aliyu ibn abi talib shine hallalul mushkilat duk matsala in ta kai ta kawo sai an nemi aliyu yana zuwa zai warware ta kamar yana shan ruwan sanyi aka ce ga abin da ya faru wane ne ya auri mace a cikin idda ya ce aka yi aka ce ai halifa sai na umar ya ce ba aure tsakaninsu har abada duk wanda ya auri mace a cikin idda ba aure ya haramta tsakaninsu har abada haka yake cikin malikiya har yanzu shi sayyidina ali ya ce amma da ta ni ne ba haka za a yi ba shi sai na umar ce to ya za a yi za a warware auren ta je ta karasa idan wancan da take ba ta gama ba ta yi aure in ta gama ta karasa idan wannan da ya aure ta ba daidai ba sa'annan a biya sadakinta baitul mali sa'annan daga bayan suna son juna za su yi aure sai na umar ce la abkani Allah bi ardi lassa biha ya abal hasan abinda ka fada shine fi daidai an fahimta to shi yasa shi matsalar ta zama guda biyu wancan fatawa ta Umar ta haje tun da wuri wannan kuma ga ta tazo ya za a yi to shi yasa ka ga cikin malikiya abinda abin in mutum ya aure mace cikin idda sai a ce ba aure tsakanin su har abada abinda ya faru kenan saboda sayyidina Ali shine hallalul mushkilat duk sa'an da abu yayi wahala sai a nemi sayyidina Umar wata rana yahuda suka ce to gashi nan zuwa Ali ibn Abi Talib sayyidina Ali suka ce to a na aliyu kai dama kai ake jira menene yafi komai karfi an ce kafi kowa ilimi duk mas'ala ta zo kai ke warware ta me yafi komai karfi saboda ya nuna musu isa iyawa da bajinta bai tsaya ce ai kaza ne ai kaza ne sai ce guda goma ne sai ce abubuwa guda goma ne daga zarar mutum ya ce ai abubuwa guda goma ne to an san ya san abin da yake ci ya ce na farko dutse dutse ya fi komai mai ƙarfi ya ce na biyun shi wanda ya fi shi ƙarfi ƙarfi da ƙarfi ake faffasa dutse ya ce ƙarfe kuma mai fi ƙarfi ƙarfi ce wuta da wuta ake narka ƙarfi wuta kuma mai fi da ƙarfi ruwa ruwa mai fi shi ƙarfi iska <laughs> to iska mai fi shi ƙarfi kun tsaya nan haka ya kirga ƙarshe menene fi komai ƙarfi eh eh ah me fi komai ƙarfi eh a ah, in zancen Allah ne yakin farko za ka ba eh Allah ba sai an kirga an kawo akwai abu ɗaya da ya fi komai ƙarfi zuciyar ne duk abin da kake so mai yiwa wani baya so abin da baka so mai wani na so akwai abu daya da dan adam duk suka hadu kansu na so mahaukaci na so mai hankali na so talaka na so mai kudi na so basarake na so malami na so majin na so namiji na so ba a ba kudi ba wani baya son lafiya wani baya son kudi duk baki daya dan adam duk sun hadu kan kowa baya son damuwa damuwa abin da ya fi komai karfi ƙarshe guda goma ne na manta guda biyu ko uku ƙarshe abin da ya fi komai karfi sai dan adam sai aka ce to me fi dan adam karfi ya ce damuwa ta hana shi bacci har gari ya waye kuma ba yadda zai damuwa ya hana shi bacci har gari ya waye kuma ba yadda zai babu abin da dan adam suka hadu kai kai kowa baya son damuwa mahaukaci ma baya son damuwa mai hankali baya so talaka baya so mai kudi baya so malami baya so jahili baya so namiji baya so mace bata so yaro ma karfi baya so ba wanda ke son damuwa sai aka ce damu karshen wanda yafi komai karfi dan adam to me yafi mutum karfi aka ce damuwa kana da kana da ja ne da ja ne yana karfafawa ne ya gwada ya gani dan adam duk dabararsa damuwa ya hana shi bacci har gari ya waye kuma ba yadda zai yi bacci bai zo ba kuma abin ya ki fita cikin kwakwalwa balle ya samu ya huta za ka ce damuwa shi ne komai karfi sai suka tabbatar da cewa eh lallai sai na alika yahudawa ke wata mata aka kulle sharri za a kulle sharri ki bata ma wani suna sai ta ɗebo ruwan kwai ta zuba ma jikinta sai ta fasa da ko eh kaza kaza lafiya wada ne zo zai min fyaɗe gashi nan ga ruwan shi ya zuba min jikina kai ya za a yi kaza kaza kaza kaza kaza kaza wannan ya tashi wannan ana cikin wannan matsalar sai ga sayyidina aliyu zuwa ce me ya faru ce gashi nan zai mata fyaɗe ya zuba mata gashi ga ruwan shi ana kallo sai ce a'a ba haka za a ba ku kawo ruwan ɗimi kaɗan a zuba wajen in maniyi ne zai zama kaza in ruwan kwai ne zai zama kaza in maniyi ne narkewa zai in ruwan kwai ne zai fara menene zai kara haduwa ne aka nemi ruwan dimi kada aka zuba sai gashi ya fara haduwa ke yayi kai mishi karya don me zaki mishi karya shi da suke ce masa sayyidina aliyu halalul mushkilat sayyidina um, um, umar ce la abqani allah bi ardi lasta biha ya abal hasan ya abal hasan ali ibn abi talib ai kada Allah ya inda baka nan bana son Allah ya zaunar da ni wajen shi abinda Allah ya sa ya kware a ciki kenan shi kuma an fahimta to shi yasa in ka zama siyasa kake yi ne ko ko kasuwanci ko sarauta ko mulki ko menene kake kana zalunci abin da yafi komai karfi shi da shi Allah zai jarrabe ka shine me da kai da kwanciyar hankali har abada duk kudinka duk duniyarka sai mulkin ka ya kare sai Allah kuma ya jarrabe ka da son mulkin ka kasa zama lafiya ka kasa sakat duk wani mahaluki abin da yake so mai yiwa ya same shi kai ko abin da kake so mustahili ya ka same shi da wanda Allah ya jarrabe shi da neman abu mustahili da wanda Allah ya jarrabe shi da neman abin da mai yiwa ya samu wane ne wahalalle kai kana son mulkin kai wama kuma banda Allah ba wamin me sa'an nan wani yana bukatar mu yayi aure mai yiwa tana bukatar miji mai yiwa ta samu yana bukatar kudi ko mai yiwa mai yiwa mai yiwa amma kai abin da Allah jarabe ka da nema din nan mustahili ne ka same shi to ashe kai ne karshen wahalalle a cikin wahala Allah ya kiyaye li kulli salatin, li anna alaihi عليه أن ma'a, li kulli salatin. ma'ana azancin imamu malik kenan inda imamu malik ya fito kenan ai wajibi ne a kan shi da zarar lokaci ya kai ya nemi ruwa to aka je falam tajidu ma'a ko ko walam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiba yace to yana yana gama sallan azhar sai sallan la'asar ta iso to wajibi ne akan shi tashi neman ruwa in bai samu ba kuma wajibi ne akan shi ya alwala faman ibtaga alma'a falam yajidhu fa innahu yatayammam duk wanda ya nemi ruwa bai samu ba zai tayammama qala yahya wasu ila malikun arjulin tayammama aya ummu ashabahu wa hum ala wudu'in sai aka tambaye imamu malik wanda ya tayammama zai ma zai ma mamu wanda suka alwala limanci mamu sun alwala liman tayammama yayi zai musu limanci qala Ya ce ya ummuhum a ahabbu ilayya yace abinda na fi so shine wanda ya alwala shi zai musulmanci walau ammahum huwa lam zalika bi zalika Ya ce amma wanda ya taimama ɗin in ya musulmanci babu komai ba laifi sallah ta yi qala kala malikun مالك في رجل تيمم حين لم ma'an fakama wa kabbara aka ce to imamu malik mutum ya nemi ruwa bai samu ba sai ya taimama ya fara sallah ya kabbara Allahu akbar ya fara sallah saboda wanda ya yi taimama halaye guda uku ne da shi ya gama taimama kafin ya fara sallah ya samu ruwa me zai yi alwala ya fara sallah ya samu ruwa aka ce ci gaba da sallarsa ya yi taimama ya gama sallarsa ya samu ruwa aka ce wannan sallar ta wuce sai dai ya alwala don sallar gaba to abin da imam malik ke teku da yace mutum ne ya taimama fakama fakama wa kabbara wa dakhala fi salati fatala a alaihi insanun ma'ahu ma'un sai ga ga wanda ruwa a hannunsa ya taho qala la ta'u salatahu imam malik yace matukan kai taimama ka fara sallah ko an kama ruwa ko teku an kama ba za ka yanke sallan ba taimama ka tayi sallah ka tayi bal yutimmuha bitayammumi wal yatawadda lima yustaqbalu min as-salawati in ya idar da sallah ya yi alwala saboda sallar da ke gaba qala haya qala malikun man kama ila salat falam yajid Ya ce duk wanda ya zai sallah bai samu ruwa ba fa'amila bima amarahu Allah bihi min at-tayammum faqad ata Allah <coughs> abinda in baka samu ruwa ba abinda aka ce kai kai taimama An kai taimama ka bi Allah Wa walaysa allazi wajada al-ma'a bi athara minhu ya ce kai da baka samu ruwa ba kai taimama da wanda ya samu ruwa ya taimama bai fi ka tsarki ba dukkan ku kun bi Allah ne addinin ku daidai wa daidai yake wala atamma salatan ma umira jami'an fa kullun amila bima amarahu Allah saboda su duka an umurce su wannan aka ce in baka samu ruwa ba kai taimama wannan aka ce in ka samu ruwa kai taimama dukkan su sun bi Allah ne wa innamal al'amalu bima amara wa innamal amalu bima amara Allah bihi min alwudu'i liman wajada alma'a ai umurni da aka yi aka ce ai alwala to wanda ya samu ruwa kenan wanda bai samu ruwa ba shi kuma umurnin da aka yi mishi yayi taimama wata yammu liman lam yajid alma'a qabla an yadkhula fi salati qala yahya wa qala malik fi ar-rajul al-junub imam malik yace mutum da ya samu janaba innahu yatayammam wa yaqra hizbahu min al-qur'an zai iya yin taimama ya karanta al-qur'ani wa yi na nafila malam ya ji ma'an matukan bai samu ruwa ba wa inna ma zalika fil makadin da ya juzu lahu an yusalli fihi bit a yi lokacin da aka ce ya yi sallah yi taimama ya yayi sallah ne zai iya yin taimama ya yi sallah an ji fatawoyin imamu malik da da azancin shi ko yace in kai taimama za ka yi mawa'in da suka yi alwala limanci